Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu bayanin yadda ake ɓoye hoto ko bidiyo ko wani document ko audio a wayan Android ba tare da mutum ya yi amfani da application ba. Eh, sau tari mutum yakan so ya ajiye hoton matar shi ko hoton budurwan shi ko wani bidiyo domin ya zama tarihi amma tunani eh, cewa mutane za su iya ɗauka su watsa shi a inda bai kamata ba yakan sa mutum ya haƙura ga ɗaukan hoton gaba ɗaya. To yau insha Allah za mu bayanin yadda za ka sa hotonka ba tare da fargaba ko tunanin wani zai gan ba in dai ba kai ne ka so ya gan ba. Ah, kafin mu je mu ah, kai tsaye ga bayanin muna neman alfarma da a yi subscribe na channel dinmu a yi kuma like da comment domin like ɗin ne ke ba mu ƙwarin gwiwa wajen gabatar da shiri. Ah, sannan eh, comment shi yake nuna cewa ana fahimta ko kuma akasin haka na bayaninmu <clears throat> ah, da farko ka je file manager na wayanka <clears throat> kamar haka kenan in ka je file manager na wayanka ah, abinda za ka yi shine ka yi ka yi kirkiri folder misali ka kirkiri folder mu bata a ne folder haka in ka kirkire ta ya kasance babu komai a cikinta kenan sai ka je eh, kan abin da kake so ka ɓoye ɗin misali hoto ko wani bidiyo ko wani eh, eh, document sai ka kwafe shi kamar misali misali nan hotuna ne makin ɗin nan in misali wa'innan da ne makin ɗinsu ina so in ɓoye su yadda ba wanda zai gansu daga nan bari mu duba galari mu gansu a galari ga, su a nan misali wannan ga shi wanda ne makin ɗinnan ya bayyana Ah, to sauran banga inda suke ba. Amma ga shi dai wannan yanzu mun je mun yi ɗauke shi daga wannan hol mun mai da shi inda ba a gan shi ba. Yana nan wajen amma ba zai yi afiya ba. Bari mu je mu mai da shi can ɗin. Ɗauke da wannan matan da wannan ma bari mu yi makin ɗin shi tunda na gan shi akwai shi a can sai mu eh, mubin kada a yi kofi In an yi kofi kamar ya zama guda biyu kenan a yi mubin to sai a yi selecting na inda ake so a sashi ga new holder a nan sai mu taba new holder sai mu pasting ne shi a cikin new holder shi an yi pasting ɗinsa a nan wayannan hotuna kenan sai mu je mu misali a wani bidiyon ma da muke so mu eh, yi wannan din shi sai mu dauko mu duba mu dauko bidiyon mu duba inda za mu samu bidiyo Misali eh, wannan bidiyon ga shi nan na introducing na channel ɗin Arewa Teach sai mu kwafe shi. Shi ma bari mu duba mu gan shi nan. Shi ma gashi a nan wajen. To bari mu je ta can sai mu kwafi ɗin shi. sai mu moving ba copy ba moving za mu sai mu selecting na inda za mu sa shi gashi mun sa shi a new folder sai mu pasting ɗin shi. Eh, in ya kama audio ne ma haka za a yi mushi a yi copy ɗinsa a kawo shi holder. In ka gama moving din duk abubuwan da ba ka so a ganin sai ka danne folder kai makin dinta sai ka taɓa nan alamar dot dot guda ukun nan sai ka taɓa name in uranium ya fito kamar haka sai ka goge ka zo karshe ka kawo sun point na rubutun kawo shi farko kamar haka kenan sai ka taba alamar dot haka sai ka yi renaming ɗinsa in ka yi renaming din shi direct za ga folder ma ta bace daga nan ba a ganinta complete ɗinta yanzu bari mu yi bari goge wato in ka yi wannan renaming ɗin in ka dawo ta nan wajen misali akwai bidiyo ɗaya a nan wanda yanzu baya nan gani sai akwai hoto da muka sa a ina ne a facebook facebook wanda shi ma gashi eh, ba sa nan domin mun yi mun ɓoye su to ta haka ake ɓoye dukkan wani hoto ko bidiyo ko audio da wayan Android ba tare da kayi amfani da application ba. Uh, to sai kuma yadda za ka gano wannan abun ko kuma wannan hoton ko bidiyo ko document din da ka boye din hanyar da za ka yi shi ne sai ka je file manager na wayanka ka je file manager ka yi selecting na storage ko uh, uh, memory wanda ka sa abun a ciki daga sama nan sai ka taɓa wannan dot dot guda ukun nan kenan sai ka taɓa setting sautari kaman a wayan techno ko infinix ko howell za ka kana taba nan wajen za ka ga akwai wani waje da aka rubuta a show hiding file to ita wannan samsung ne shi yasa in ke ga akwai bambancin tsare-tsare da na techno ko infinix saboda haka in ka taba wannan dot dot guda uku ya kawo kanin sai kai selecting na setin kamar haka kai selecting a nan wajen gashi a rubuta show hiding file sai ka kunna shi in ka kunna sai ka iyo back daga nan ga folder da muka sa hotuna da kuma bidiyon da muka kwafo za su kaman haka wanda in mutum ba wai ya sani ba zai wahala ya iya gano eh, wannan abu sai dai ko in kai ne ka faɗa mashi amma ba faɗa mashi kai ba ma bari taba tunaninsa bari kawo macin akwai wani holda da bari kawo ta wannan kenan ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci kada a manta a yi subscribing da shiya da like